Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wace ce kuma daga ina? Khadija Salis ce daga Kano. To zaki na jin ki a gurguje ka ji. Allah ya ci da ke kai. Wallahi na fi shekara uku. La ilaha illallah. Yau ne yau farar juma'a ce. Gashi ma ba mu so a dauke kowa ba wallahi. Wallahi to ina ni gaskiya na ina fama da matsalar rashin daukar ciki shekara ta goma sha uku da yin aure. Mm. Eh, sai da na shekara na samu cikin kuma sai ya lalace na kanta to tun daga nan kuma ban kuma samu wani ba har yanzu gaskiya sai da in na samu sai ciki na yi kamar na samu cikin kuma daga baya sai a neman shi a rasa hmm. har yanzu kuma to sai period ita take daukewa sai in yi wata uku har na tafi shekara ban yi ta ba hmm. to yanzu ne ma ta dawo wata biyun nan kenan na yi ta lafiya kalau masa ga mafarkai ina yi mafarkin ruwa mafarkin maciji mafarkin namijin dare duka ina yi. Hmm, to Allah ya sauke to a ah, malama Khadija abin da ke faruwa short ah, clear a ah, matsalar ki shine matsala ne na shedano kuma sun shafe ki ne wannan shine hana lamarin to amma shi kin san a cewa man kaddara lawo haka Allah ya so kuma jarabawa ne kuma Allah ya so ya da Allah zai dauke hmm. so da haka insha Allah akwai abubuwan da ya kamata za a yi muddin ba a raba ki da wannan aljanun ko sun tafi sun bar ki ba hmm. to aihuwan ba za mu ce ba za a aihu ba sai dai a ce za a dau lokaci so da lamari na ubangijin ya ga dama ga alsirin ga aljanun ga hantara komai kaga kuma mace ta aihu so no za ka ga daktoci su ce ma ba ki da kwan aihuwa kwan ki ba zai aihu ba amma so nawa za ga mata sun aihu ko namiji ya aihu kaga wannan hukuncin ne na ubangiji mm. so nawa za ga mace za a ce yaya biyu ne a ga kuma ɗaya ne za a ganshi kato ne so nawa za a ce ɗaya ne kuma su ta biyu ka gane duk wannan hukunci na ubangiji saboda yan ya nuna mana mu gajeyu ne bamu kai ba kuma bamu iya ba bamu san komai ba sai ilimin shi saboda haka wannan lamari nake dole sai an tsaya baiwa Allah sosai a ga cewa an magance wannan damuwa saboda haka a yi kokari a samu a raba ki da wannan aljanu a ki samu dan ki aihu saboda tabbas kina cikin damuwa kuma kina fuskantar kalubale da dama musamman maganganu nasu na mata a gida na'am hmm. a yi magani ba zai ji ba bayan Allah sai dai a zo ko a aika wani tunda a Kano kike eh in ba haka ba in dai cewa sako ne ba zai yi ba eh kurin share da zan ba a daga wani in kuna da wani wanda yake nan lafiya ko na kefi ko Abuja ko daga kanan duk magani tunda za a dace inda kin ga wannan aikin mu ne ya fi duk wani mm, kame kame da za a yi da mun bayar shi kenan sai ka ga Allah ba da abin da mm. ake so tunda kyautar ta ubangiji ce kuma mu ma mun ce shi ne to kaji to saboda haka muna da yakin za a samu abin da ake so na'am zan zo din zan samu dama in Allah mm. zuwan Allah ba da iko sai a samu a zo kin ga sai a dau mataki a kan lamarin Allah ya kawo rabi'atu muna godiya eh alaikum